yanzu akwai ba zan saka jin a huta gaba daya in daure ka ka daure ni in Allah ya ta to me ne maka za ka daure ni me kai mun maka ke tambaya me kai wannan mutumin gaskiya ne na cutar da shi to akwai ba hukuncin ka kawai yansa na hana shi sakar amma dan Allah ne kai mun abuwa abuwa kar ka kona ni kar ka wulakantar da ni dan Allah sai na saka akwalba babban mutum zaka zo ka burkita mun shekarar sanaushi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 kafin nan muna so don Allah dan annabi idan wannan shine farkon ka mana ziyarun ku wannan tashar mu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa don hakan shi ne zai ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma sannan kuma ne zai ba ku daman kasancewa da mu tare da samun labarai da dumu da su masu tushe da asali ko dai kawai ku danna subscribe din tare da danna ƙararrawar sanarwa kamar haka sannan duk mai neman malam ko tattaunawa ko mai matsalar aljani sai ya nemi malam ta wannan lambar waya kamar haka 081 44 61 30 30 ko 080 22 99 96 91 barkanmu da dawowa kai zan canza ma suna daga yanzu a arnancin ma wannan sunan makil za ka koma makil yama ko sunday to ai arna ne a to ba arnan ba ne kai ni yanzu ba musulunta da kai zan ba kai ya kace sunanka A ne sunanka eh wannan ashar din da a kira wannan ashar din eh. wanda a sa maka joy joy ko jun joy ai sunan mace ne ai sunan mace ne joy ba joy joy sunan mace ne to jun fa john john eh john so ai shi john ba arne ba ne kiristan ne a'a to kai bambam me bambancin ka da arne kirista ne kai ko arne ni arne ne ni mama kirista ba arzini tashin hankali kan arni ne eh. ba ka addini kawai shi sama nake su ma ma daina yin sallah don wani zuwan shi yake da jami'a idan zai sallah kamalar da shi Eh. kawai kai kamalar da shi ka ji daɗi eh shi kenan ka da wani lokaci a cikinsa na daɗe za ka yi wani lokaci gyaro ka gyara masa jiki kana ma magana ka wani abin nan ni na kai shekara goma sha Allah da su shekara nawa kai ka kana wahala da shi goma sha goma sha nawa mazaunin wajen ka kusa da ni na ma magana ba ka da mutunci muna magana muna ma magana kana wani wani shekara goma sha sha hudu ga yamun me yanzu ana adin karshe cuta ce ko turo ka kai ko ku kai na gado ne nutsu nutsu nutsu nutsu ina ma magana wane ne ka ce musu muna tafiya suka yi suka bani su sun ce sun musulunta shi shauran ma da muke tare da su suna ce mun magaya wahala da sai su ce mun ji tsoron Allah mun ji tsoron Allah in kyale su za su tafi su tun da abin cutarwa da yawa su za su tafi to shi su wani zubin sun tafi idan zo akwai wanda suka ce ma sai sun mun wulakanci tun da na ki tafiya sai sun mun wulakanci to sai in ringa yaudarar su in kyale shi idan na kyale shi ina kyale idan na kyale shi sai in sake dawa su kuma sai su zo sai in yaudare su su zo in sai ga wani cutar da shi su ma kansu suna tausayawa yanzu akwai bazar sakatun ma a huta gaba daya in daure ka ka daure ni in Allah ya ta to me ne maka za ka daure ni me kai mun maka ke tambaya me kai wannan mutumin gaskiya ne na cutar da shi to akwai ba hukuncin ka kawai yansa na hana shi sakar amma dan Allah ne kai mun abuwa abuwa kar ka kona ni kar ka wulakantar da ni ta. Allah sai na saka a kwalba babban mutum zaka zo ka burkita mun shekarar sa naushi shiwa. wannan mara lafiyar da ka kama wannan ya kusa ya kusa hamsin ya haura arba'in da biyar ma to amma mutum ya kai shekara arba'in da biyar ka zo ka rike shi ka ce ba sa ka kwalba ba dan a satin nan ban sa kowane ya kwalba ba burtsin da zaka sa da kwalba shi ke da lawo na kan take a ah, to akai ka wulakanta kanka ban waye ka ka jikin mutum ba ka da mutunci kana ma kana sunan ka suna shar barin dan gara da na mama yanzu yi mun shiru burtsin gara ba mutuncin ban zama mutuncin wani na ban ma ce karka hana shi sallah kai baka sallah kuma na karka hana shi sallah wanda ya kalli nan wajen ba shi wani amin mai wasa magana da ke maka baka sallah za ka hana shi sallah kai ba za ka yi ba tun da ba ka da mutunci kai ba za ka yi sallah ba kuma ka na shi sallah eh raba idan ka wala makamin ku da mai gon kone shi domin neman malam a kira wannan lambar waya kamar haka 081 44 61 30 30 ko 080 22 99 96 91 ajiya kin ga wanda yake yake yake yake matsi muku mai gida gashi a kai wannan wannan wannan wallahi sai ka ci uwanka bismillah yanzu ka yi ladabi ko ha zai ka gan shi ba ya zo hannu dan Allah ka kalli ban Allah ba ta mun kirki ba kuka yanzu kuka kukan sabi a gaba na ta shi shiru kuma kukan da kai ne zaka saka sa inde ne inde inde inde in ji tausayin ka kai kan wallahi wallahi wannan ina ga da bala'i ma za ka fita da izinin Allah ba ka san bala'i ina bala'i to ni bala'i ne ka ba mu da kai aiko Allah ya raba ka da ni za ka ga Allah ya raba ka da ni kuwa ka rike bawan Allah da yamin abubuwan da kake sashi na sashi ya ta yin ashara ashara kuma gaskiya gaskiya matarsa tana taimaka masa wajen yin ba idan muka zo idan na zo rashin jikinsa na hana shi sannan ita take tsayawa wani zubin sai ya yi sallah kuma in ta yi magana ya ta mata hayaniya yana ci mata mutunci ya ta fada to idan muka tafi sai kuma wani zubin sai in ka gaya mata cewa ta yi haƙuri ta yi haƙuri kuma duk inda za shi neman maganin na tare da ita yake tafiya su je neman maganin kuma gaskiya tana sansa yana ta duk wani abu da inda zai samu baya ɓoye mata samun sa in ya zo zai ba su idan ma ta ɗauki wani abinsa ta baya ko abinci ko wani abu idan ta zo sai ta kwantar da kai ta yi ladabi shi kuma sai ta yi mata faɗa ya ce dan me dan ta bayar za ta gaya masa saboda sai ya ce mata duk abin da ta gani in dai bai saba ba ta yi kuma duk abin da ya samu baya koyi mata yana bata to wani zubin idan baka zo din nan sai ba hana shi sakat da iyalan nasa ɗayan nasa duk ya rinka danna musu yana zagi ‘ya'yan nasa yana danna ‘ya'yan nasa da ita mun san tana cin zafi to kuma wani zuba idan muka tafi idan gida ce sai kan ce mata ta yi haƙuri ta yi haƙuri ta yi haƙuri to tun dai tana yi dai a ga saboda wannan wannan ɗin da take yi har kusan hawan jini ma ta kamu da shi amma kuma Allah ya taimaka akwai wanda muka so mu hana shi ba sai mata ba wani zai ba sai ya ci kamar ba ba ma ya san maganin tattaɓa ta masa rai to haka dai dai yana addu'a dai kuma ya duba yana son ta kuma shi mutum ne mai son ya'yansa yana yin alheri da abin da ya samu yana yin alheri amma wazubin da an taɓa shi zuciyarsa sai mu shiga zuciyarsa mu ta farfasa masa zuciyarsa haka muke je na motsa wannan hannun to da to sai mu shiga zuciya cikin zuciya sai mu ta dora ashar wani zuba ta dora ashar in ya fito safe addu'a ya fita yana lazimi wani sai mu hana shi sai ta ta yi a haka wani zubin jami yake muka zo wani zubin mu ci karfin su wani kuma shi yake cin karfin mu wannan wannan wannan kai zan canza ma suna daga yanzu a arnancin ma wannan sunan makel za ka koma makel yama ko sunday to ai arna ne a to ba arnan bane kai ni yanzu ba musulunta da kai zan ba kai ya kace sunanka ashar ne sunanka eh wannan ashar din da a kira wannan ashar din eh. wanda a sa maka joy joy ko jun joy ai sunan mace ne ai sunan mace ne joy ba joy joy sunan mace ne to jun fa john john eh john so ai shi john ba arne ba ne kiristan ne a'a to kai bamban me bambancin ka da arne Kiristan ne kai ko arne ni arne ne ni Mama Kirista ba. Arzini Tashin hankali. kan arni ne. Eh. Ba ka addini. Kawai shi sama nake su ma. Ma daina yin sallah. Don wani zubin shi yake da jahimu ma idan zai sallah. In muka so hana shi ya yi tsaya kuma banda da ba. Allah yana son sama. Sallan ma wani zubin haƙurar ta ba zai da ita. To don ba yana yin idan ya zo in yana yi yana cikin nutsuwa yanzu sun shiga zuciyarsa sai ji kuma ya danna shar ya danna shar a cikin zuciyarsa inna lillahi inna lillahi inna ilaihi yanzu kana bukatar canza ma suna ko kuwa to ka canza suna kamar yaya mai in canza ma da wancan sunan na kawancin na baya na kundin ashar din can eh a mai da kai a mai da kai sunday to da ai shi kiristan ne ya sunayen arnan yake kafiran gaya min sunayen ne. wanne sunayen kafirai kafirai mm. ba kiristan ba ba kiristan ba to akwai jaddu ba tashin hankali sai wanne akwai kutumar uba akwai dan shekiya to fa sai wanne ga irin waɗannan su sunayen arna kai eh. ba ma guje ne kabila ka bahaushe ne ka kome kawai ne gani nan ne kawai kai kai ma baka san ya kake ba gani nan ne kawai ta fannin iska ne ha iska ne sosai ba za ka yi sallah ba eh shi isa ne kuma nake hana shi din kai dan iska ne eh. ni kuma menene ne kai mm. malam ne kai ni malam ne malam ne kai a ni ma dan iska ne ko a a to yanzu ana gabar malam ne yanzu me zan ce ga ni a hannunka kuma ai sai yanda sai yanda Allah ya ka ce ka yi magariba da asar ma kenan na ka yi la'asar ka kada wuke nan to malam haduwar dama ba an ce biri a hannun ba hannun malam yake ba wado wani yake ba ma guje kuma sai kashin sa eh eh biri a hannun mai ban san wannan karin ba hannun malam yake gwalo in ya je kuma ba guje kuma sai kashin sa malam kashin hankali wannan karin magana lallai na neman tabbacin ce ma sai buri a hannun malami yake gwalo eh amma ya je gumba ma guje kuma sai kashin sa to eh. ai ya gama zama nama ko eh yanzu kai nama ka zama a kama muren A to ba malam kuma ai na zama na zama nama kuma duk wannan shagantaka babu yanzu to an ni yanzu ba ni ƴaƴan ni so nake me kake so ga yamin kai wannan da shan da rai masa cikin zuciyarsa mm. na wannan sunayen mm. ma su fita kawai daga zuciyarsa haka kake ji yanzu eh su fita idan suka fita saboda da shi ne a cikin zuciyar mm. idan suka fita daga cikin zuciyar to gaskiya wani da za ka je zami magana da kai ta mutunci ta yi magana ta mutunci da kai hmm. amma na gama da kai ba mutumin da a shawo kanka bane da riga ba haka zaka sura saurari mutum ba wa gaya maka za ni magana ta mutunci ni din nan na fi kowa sauki in an bi da ni ta hanya sauki ha ba ka da mutunci Allah Allah ba ka da mutunci tsakaninka da Allah Allah ba ka da mutunci to tsaya ka ji ba wasu ne da yawa daga cikin aljinu suke kallo na a haka mm. amma wallahi ina da mutunci wallahi abinda kuke ya maɗi da ni mm. cewa ba ni da kirki a zalimi ne ni na sa aljini haruna irin su ne to ai yanzu sanda zai zo dinnan ma sai an gaya masa ya san haruna ne zai yi ya wani aljini haruna haruna a kasin da yake ka san shi kenan haruna eh shi ake amma ba mu taba ba da shi a duka cin sunan sa na san dan kuma dogon wani aljanin ka sa zai iya yiwuwa ya san shi zai iya yiwuwa bai san shi ba kuma zai iya yiwuwa ya zauka mana ƙarya ma ya ce ya san shi yani daga ce dai na san haruna dai aljani ne wani aljani ne a ƙauyen katsina muka kama shi shege ne ba ma guje ya ma kafurta kyala wannan magana harunan ma kai Wacce wace magana kake son yi da kai ta lalama ta fahimta hmm. gaya min duk abin da kai ba ba wani abu zan ma ba duk abin da kake so gaya min ji hmm. a gamin murya ina ji yanzu hmm. wani da shi ne a zuciyarsa ka masa da shi na san ka masa da shi a zuciya sai me to ka cire wannan shan zan cire shi da izinin Allah idan ka cire shi da wannan dashen eh. ka cire shi eh. gaskiya eh. malam gaskiya gaskiya ne da na sanadiyar ma ni haɗata da shi sanadiyar akwai wani da ya abu da tijo na rashin gaskiya sun adalci to shi yake cewa zai gani da ya ce zai gani hmm. tun daga wannan lokacin hmm. shi kenan tun da ya ce zai gani din ba mu gane ne kake cewa ba waye ya ce zai gani shi mutumin wani mutumi wani mutum ne tabbas an yi haka a ina yake mutum a ofis ya zo ba sai ka faɗi sunan ofishin mutumin ba wannan mara eh. lafiya kar ka gaya mana sunan ofis ofis ɗinsa ya zo Eh. ya zo ofis ɗinsa akan yana nusantar da shi abin da ya yi kuskure shi ya zo da mutunci da lumana shi kuma gaskiya yana da sauƙin kai idan ka zo ka ce masa ka zo neman alfarma zai ce maka shi ma ɗan alfarma ne alfarma yake isa ma aiki to shi yana nuna masa mutumin shi kuma ya zafi ba shi ba ne shi yana so ya wayar masa da kai kan abin da yi to dai mutumin nan ya ce zai gani to shi kenan tun da wannan lokacin to ni da ya yana zuwa abinda nake so in gane eh. hajiya sunan ko da yake shi ma ba sai an bar sunan shi shi wannan mara lafiyan ba shi mara lafiya ba sai ka gaya mun ba ko faɗa mun za ka yi a ba sai ka gaya mun ba wallahi Allah sai ya gaya maka ba to ai nace ce ba na bukatar sani to ai shi sa na ce kai ba ka da mutunci wani zama ba ka yi karkara kalamu wani lokacin ai ma a da nake nutsu mana kai wallahi kamar ƙara cewa ba ni da mutunci ma ba kai mun ladabi wallahi ba ka kashi. sau Allah kai ka san me maganar ba ka da mutunci kalma ce fata rashin ladabi kana hannuna kana gaya min abin da ka ga dama ba na haƙuri Allah ba ka haƙuri to na haƙura a ah. yi wannan dukan da kake mun da ruwan nan ne ah, ai ga ai yanzu wallahi a gidan ma zan botiki botiki zan aje na ruwan a gidan ruwa na wallahi kullum aje ka maka aje ka ka kullum a soye ka ga yanzu in ma ka bannan kana ji sai ka bi shi ka ƙara shiga wa kai shiga ina jikinsa ai ba an gaya maka wallahi tallahi Allah ne Allah ne ya fargar da shi eh. kasan kuma shi Allah eh. yana duba zuciyar mutum eh. wallahi Allah yana kwance yana kwance kunna rediyo wallahi tallahi sai ji ana wannan hira a rediyo sai ya tsaya nutsu lokacin da ya yi nutsu din nan da kake cewa ya wannan abu koma wane ne ayatul kursi din nan da wane ne lokacin da watakila ma ya haura kafa takwas mm. bakwai din saboda a kowace muka dan lalata ta sai mace kamar mu saka masa wannan wasu asin wannan ashar din mm. to sai ya danne zuciyarsa haka yi kuma jema in gama da ya sa matarsa ta yi bayan kun yi wayan nan da shi mm. ka ce ni kana laba kana jin a ai in ga maka ina jinsa kukan ma da yake saboda yana zaune buga waya ya buga wani dan uwansa waya express ya ba shi namba wancan shi ma ya bugo maka to sai na zo sai na dan fara harsuna saboda na san na zo gunka ba sauki ciwon arki Allah Allah ba sauki to shi ne sai na na zo da ta yi wannan ayatul kusi na tanzira ba zuciya ta yi ya kurbi wannan ruwan ayatul kusi sai zuciyarsa sanyi to idan ya fara in ya zo raka daya biyu in ya zo zai zuwa ta hiyar ƙarshe ta uku sai in shigo sai in dan tsikare shi da wannan bishiyar inna lillahi ɗan tsikare shi sai ya koma wani zubin kuma wallahi da kewa yake yana jin maganganun muke cewa ba shi ba ne yake yi yake yi amma gaskiyar magana eh. ni da ma na hango akwai ranakin dallanci kuma na muku akwai randa zai koma wallahi tallahi randa zai koma ibadarsa da wallahi kafin masa wannan rashin mutunci Allah na gaya maka ku suke wasu ba cewa sai a kowace taba gaya masa ita kullum in suka haɗe ina za shi masallaci daga ina yake masallaci a lokacin to idan ma muka zo ma muka dame shi muka dame shi to fa shi ma fa yana cin uban saboda yana yawan yin azumi dan ka gaba dan wani rashin lafiya da ya ba kwanan nan wani sadin nan da an yi dau azumin in yi azumin litinin da alhamis mukan zo masa da sauki amma sai mu hana mu lalata masa benjamin dole sai ya dawo gida ya ji ta din nan yi. ko ya yi sai ya dawo ya yi idan matarsa ta gaya masa cewa ba haka ba ba zai samu sauki ba in yana sakewa din nan sai ji kamar wuta aka watsa ba a zuci ya'yansa ma suka ce abba Allah sa kai ma ka ringa zuwa masallaci abba ko na yi sallah a wajen da sai ran sa sai ka ringa zuwa masallaci sai zuciyarsa wallahi tallahi zuciyarsa sai ta karaya shi ya san me yake ci tallahi gaskiya mugu ne kai Allah shi eh, kai kana sha'awar musulunci ko ba ka sha'awar musulunci Zai gaya min tsarin ka ba zan sa ka to kana son ka zama almajiri na almajirin ka eh yanzu na zama almajirin ka shikenan zan na fita daga jikinsa shikenan ya sami yadda yake so shikenan zai wannan hmm. kai ka ba don shawara eh eh in baka ga shawara eh da suwa za shawara kawai da kan kai na. Baka da abokan shawara ne? Ni? Mm. Ni ba ni da wani shawara. Kai wai kai ina ruwanka. Kai ne malam din ne? Kai ne? Ka dala ka mutane shiru. Ka san waye wannan? Ka san ni? Shi ma malam ne yaro na ne. Ya ko baka ji ba? Yaro na ne da shi muke aikin. Za ka rika masa in daga dama ma shi zai dawo nan kuma ya fi rubuta shi ma za ka yi mamaki kenan ai da abin da zan yi shi ma zan yi na masa izini mudulaki kai tsaye yi sirifi da aljini ko ina yake a duniya kai ma zai ina ga kai ko za ka zo ka dan ba shafa masa kai za ka ka tabbatar da shi ma wuta ce kai za ka rage wani magana muna tare to kai kuma sabaki ha kai kuma sabaki saboda me bai kai kuma sabaki mun da kai na ke magana shi ba daga sa dan ba ɗaya ne shi ma malaka da ba dai ne kai ba nan kwaɗe in dai maganar azaba ce to magana ta kai a kayi wannan harni kana sha'awar musulunci ko ba ka sha'awa ha gaya min gaskiya kana sha'awa ko ba ka sha'awa ka min shuru mm. tunani kake yi mm. kan uwa ma nazir baya sha'awa ko nan baya sha'awa ko ba ka sha'awa wannan ka da ke da ruwa ba zan taba ka ba tambayar ka nake yi kai ba magana ruwa nake mama magana nake za ka musulunta ko ba za ka musulunta ba Ni tsammana ba wani abu zan maka ba da Allah za ka musulunta ko ba za ka musulunta ba in idan kai suke haɗu da ido na sai ka koyi idan ka kone ba zai karba idan ka kaga aljani malam da labani wannan mugu ne ba illahi lazi wannan aljani mugu kawai Allah ne ya sa shi ya tabbatar ya yi la'asar da magarba ma ya sa da wani sun koyi kaga kamar mai daga irin mutane kirkin nan irin yadda yake so ne kaga dan Allah kalle shi kana sha'awar musulunci ko baka sha'awar musulunci kai aljani kana sha'awar musulunci ko baka sha'awar a yanzu dai ka ya mun mana amsa za ka bani ina sha'awa a'a gaskiya gariya kake wannan

a cire ka salin alin salin alin mai nasa guri yawa guri ya nasa waje ya kai nashi ka cire masa wannan abubuwan da an daddasa masa a cikin zuciyarsa to ka cire masa salin alin marabu haka kake so haka nake so ba magana wasan wuta ba ka ba sai mun wasan wuta ba da ake ana gina maka abu kana cewa wasan wuta ita wutan ne za ta yi ne ka za ta yi to amma kafin magana wuta ka kawo magana ta fahimta ta gaskiya mm. ga abin da kake nuna mu maganar musulunci a batta amma dai a cire ka kai naka waje ya nashi waje mm. to ka dawo ba ayi malam tun da kuka haɗu da wannan eh. baban Allah eh. tun da kuka haɗu da shi eh. ni ya kawo ƙarata ta wurinka ɗanyi bayan sai kuma kawo ƙarata ta wurinka ba za ka so ne in ci wani misali mu'amala da kai na daga kan haka daga kan ba kallon rana ba kallon ba kai ba kan za ka daga sama kadan ba magana nake ba ina jin ka kurabu to za ku rabu ga matarsa zaluncin da kai mace da yafiya ke baiwa Allah kina jina to ni ba so ne ba ku lalata zaman ku kuma ko lokacin nan da na ce tafi gidan kuɗin nan na ce na miki saki daidai wala lokacin da na tafi buri na ya cika to kuma wallahi sai ina da ba tafiya ne ba ya kira ɗan uwanki kanin baba kiwon shi ba sai ka kira suna ba eh, yake cewa Allah ba ku haƙuri ya samu da ƴan uwansa ya ba su haƙuri yayi ne dan a gyara ba dan a bata ba to amma in ya ce kaza baya sa kaza baya su kawai amma ni yanzu duk wani abu da inda ke fi min da ba dai an tona ba kawai ka ci cuce ta kenan ka cuce ta da su biyun na cuta ka cuce mata ka cuce mijin abin da ke bada haka ne ya kaje ka taɓa sakin ta ne kai eh. ba mijin bane ya sake ta kai ka sake ta ni kawai shiga jikinsa ne sun sami sabon kawai ce ta je ya sake ta kuma shi ba shi bane ba shi mijin ba shi ya sake ta ba ni na tunzara zuciyarsa shi ya abinsa wani na tunzara shi gaskiya kayi cuta da yawa bai kamata a rabu salin malin ba kamata ya ka jiya wata uku a kwance ko kuwa hmm? ni fa bana so kana ce in bude idan mahaukaci ne zan bude idanu na kana ce ka kone min idanu in zama kawo. ko kuma ganye da kai ne daga kan da kanka ba bude idan naka ba daga kan haka to yanzu da me da me ka samu a zuciya ga yamin da sauri minti biyar zan sallame ka yanzu ga inda me da me ka samu sa ba na son surutan da yawa na da samu sa irin munanan wannan kalama kalamai daya mm. sai ne na da sa wasuwasi wasuwasi eh biyu na sa masa rayuwa subhanallah kunci Allah ya ba mu kunci uku sai me kafin wannan da in na ce maka kunci gaba ɗaya duk rayuwarsa na riga na ta tawaiwaye haka ta tawaiwaye masa rayuwa eh da magriban nan ta to dama da maka to wani zama da an kira sallah sai mu tawo jikinsa gaba ɗaya kuma mara lafiya an zai sallah ma wani zama ma farka ba yake to wayo to shi ke yanzu za ka taya lalla ɗaya ba aikin kai da ka dasa mm. wanne za ka ɗauke min yanzu yanzu mm. abin da ka samu a zuciya wanne za ka ɗauke min ne kuma in ɗauke sauran da izinin Allah hali yanzu ba ma san halin ma da ake ci ba ni ba ba ci na ma nake maganar nan ba ha ba hayyaci na nake ba ni ba yanzu kaga ku eh. tunda har Allah ya sa ya zo ni ba kawai ba sai yanda kai ba yanda ne ba ai ni kuma yanda nake so din ka. ni za ka san daidai wannan da sai da shan ni kaɗai in sha wahala to kai ma sai ka ɗebe kai dai kai da kanka ma za ka ɗebe duba kuma daga yau zuwa gobe idan na ga wani abu hajiya sai ku dawo tun da kun ga wajen hudu da kun ji baka baka a masabkon waya a dawo ni kuma duk inda kake sa almajirai na su kamo ka ga yadda da kai ka ji na gaya maka ba to ba ka ji ko baka ji ba na ji yaushe za ka ɗabi abubuwa? wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa idan an yi azhar ne azhar ta yi lokaci yi? Mm. biyu da kwata lokacin sallah wani to za mu tashi mu sallah amma yanzu azhar mm. in ka zo mai wasu wasi mm. hajiya a da labari la'asar in yi wasu wasi ko ba kai bane kai ne a da labari daga nan zuwa gobe ta ina za ka fita baki ko hanci ko kafa kai ba cewa ne ka tafi bayi za ka tafi dawo sallama ka ne za ka tafi kaga yawo ya tattara da gudu cewa ne ka tafi ko gudu a da gudun ka daga hanyar nan to dan ma dan feshi na ƙarshe ne ko ko kawai kai aljani aljani amma kafin ka tafi zan canza ma suna wannan a shari'ar a cire ta zaɓi wanda kake so a sunan arnancin ha a ba ma bukatar ka wallahi wallahi ba ma ba za mu sama sunan musulmi ba abdurrahman wallahi tallahi ba zan samu abdurrahman ba don me zan samu abdurrahman abdurrahman sunan musulmi ne kai kuma kai kuma arne ne kuma ba ka da sha'awar musulunci da kana da sha'awar musulunci ne da sai musuluntar da kai yanzu in samu abdurrahman amma yanzu sai dai in sa maka honi to honi ne to ha honi me kai to tafiya kai bari in dawo da kai yanzu